sarauniya sarauniya sarauniya sarauniya kin sace minni zuciya eh zuciya ta kin sace min dan Allah bani so ki bare dan harkin bar ni shin ya sanye zuciya ragama na baki bismillahir rahmanir rahim mai sauraro assalamu alaikum wa rahmatullah Barkamu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na taskar masoya, inda muke karanta muku littafin tafisu wallafar zizin fasaha. To aka ce wai tuna baya shine raƙo kuma waiwaye adon tafiya ne. Al'amarin su yaya lawan kuwa ta san da suka ga babu Nadiya babu Almustafa ya handame komai na dukiyarsa duniya ta koma musu sabuwa inna wuro kuwa ta yi kukan ta yi addu'a wanda daga ƙarshe hawan jini ya kada ta ta koma jinya ka sharban wasa wasa har zai ta kwashe sama da shekara goma sannan Allah ya bata lafiya Don yanzu gaba ɗaya su yaye lawan da matarsa zuwa raha sun tare a gidan komai na cikin gidan sai da umarninsa ake aiwatarwa. Tuntuni yaya lawan ya gama dafe komai da ya saura na dukkan kadarorin Almustafa da ya bari yana ci gaba da juya su duniya sabuwa. Jin daɗin su kawai suke yi shaida matarsa da ɗansa. Yayin da mutanen unguwa suke tar da Allah warai da shi domin jita-jita ba ta fakuwa a duniya don ko mutane ke ta yaɗawa waye wa ɗan uwansa kurciya wai tun da ya ɓata shi da matarsa bai sake bi ta kansu ba tun farkon nan dai gashi sam yayin lawan babu wani mutunci tsakaninsa da mutane daidai da bashin sile idan ya biyo ka zai iya daga gidanka ya siyar ya fidda kuɗinsa ya watso maka sauran ya yi ga gababinsa babu zakka babu sadaka haka yake ta'ammalin juya kuɗinsa babu fidda haƙƙin Allah a ciki sai dai aka ce albasa ba ta yi halin ruwa ba don kwata-kwata sagiyar bai biyo su ba yana yawan yin alheri ga jama'a wanda suke jin daɗin hakan kuma maganar aurensa da ta fi su dr muhammad ya sa an masa bincike ya ji daɗi sosai gami da yadda aka ba shi shaidar sagir mutumin kirki ne Yau misalin karfe goma na safiya Innaura na zaune a falon ƙasa na gidan gaba ɗaya. Ta ga musallar walaha, ta ɗauki jarbinta tana lazimi. Wasu siraran hawaye ne suka sarnano mata. Ta sa haɓar zaninta ta goge. Tana lissafi yau kimanin sama da shekaru ashirin kenan da kusan biyar da ɓatar ɗan nata da kuma surukarta. Amma duk sanda ta tuno hakan sai ta zubar da hawaye. Babban abin da ke ƙara tada mata da hankali shine tabbas ta san Nadiya ta bar gida da tsohon ciki. Kuma ba a rana ɗaya suka fita da Almustafa ba. Tashin ƙarin hankalinta shine suna suna mace ne ko kuwa suna raya yanzu gwara idan mutuwar ce ma suka yi to wannan ka san yin Allah ne dole ka haƙura to amma muddin kuma baka ga gawar mutum ba ka bar ganinsa da sunan bataye to la shakka babu yadda za a yi ka iya mantawa da shi a rayuwa sannan ko da yaushe hankalinka zai ta kai kawo ne a kansa shin sun mutu ne ko suna raye shin idan suna raye a wani hali suke ciki shin ya ko kuma ɗan da Nadiya ta haifa ya yake rayuwarsa tabbas ta san babu wanda zai bata waɗannan tarin amsoshin nan hakan ko ya ta daga hannuwanta sama ta yi ta addu'o'i hawa yana ƙara fitowa daga fuskarta masu tsananin raɗaɗi wanda tana gamawa sai ga hajiya ra an fito daga ɗaki cikin cikin wata shiga ta tsadaddin kaya gami da zobe da sarka da yan kunne da kuma aroro na jikinta duk na gol ne sai faman shaƙi suke yi a jikinta tako tattakura ta sake fashewa da wata mummunar ƙiba ko wuyanta baka gani sosai tafiya take tana kokarin sakowa daga saman bene cikin wata takama da tsabar izar fuzar kai wai ita matar alhaji lawan mai naira don lakabin sunan da yaya lawan kenan ya sa wa kansa sabo a yanzu cikin alfahari tana gama sakowa ta iso gunda inna ke zaune ta zauna a can gefe dare ta ga yanayin damuwar da inna ke ciki amma sai ta ki kula ta sai ma hura hanci da take yi tana ƙara gyara zama a kushin ɗin gami da ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya tana wani faman girgizawa don ta san dalilin kukan inna wurin inda sabo ta riga da ta saba shekara da shekaru take a cikin kunci haka nan ana haka ko sai ga yaya lawan an fito daga cikin ɗaki cikin shigar alfarma shi ma ko da ya zauna ya dubi inna wuro ko gaishe ta bai yi ba ya dubi zuwa rayatin ya dai menene ya same ta take wannan yan matan kwallon hajiya ta ta bai baki hajiya zuwa rata ta ce hmm, to in banda abin ka dai ai ka san tatsuniyar gizo ba ta wuce ta goge ayi na san ta tuno da waɗannan tsofaffin batattun ne shi yasa ina ga fa hawayen inna wurin nan taka ga mutanen nan za su kafe kaf don haka ka gaya mata muddin ta sake jajibowa kanta ciwon damuwa To kuwa na rantse da Allah babu wanda zai sake kai na asibiti zaman jinya wallahi sai dai a tura mata laura mai aiki can su karata. Yayin lawan ya ce kin san tsofaffin nan da rigima ba sa haƙuri da abin da suka kwallafa wa ransu migewa kawai inna wuro ta ta bar musu gurin tana ci gaba da goge hawayenta don tuni ta saki lamarinsu. duk da ba ta zargin ko suna da hannu a batan sinadiya amma yanzu ta sani kam tuni da malamin baya kaunar almustafa dan uwansa amma babu komai rayuwa ce kuma akwai Allah hajjia zoyara ta dubi yaya lawan ta ce wai sai da yaushe ne za ku je batun saka ranan ne sai da dan za ku da sannan ya ce eh yanzu muka gama waya da Hajji Mudassir da Alhaji Nura sun ce suna hanya aikin gama na shirya yanzu su kawai nake jira madam tsoke fuska ta yi ta ce banda ma sagir ya kafe ga yarinyar nan da na soya aura yar mataimakin gwamna El Nasir amma yaƙi shegen kafiya ne da shi wallahi kuma koma wace ce wacce zai auro tun da ban so ta a zuciyata ba yanzu to wallahi har gaba ko da an yi auren ba zan taɓa santa ba gaskiya dariya yayyace to banda abinki hajiyata ai shi ma sarikin nama akai kuɗin in su kike yi wa ke na ma san su kike yi wa aiko ita ma ta ce ai alhaji na ana so mutum ya haɗu ga kuɗin ga kuma mulki ai sai a yi rayuwa mai inganci ko zai yi magana kenan wayarsa ta hau ringin ko da ya ɗaga abokanan nasa ne suka iso don haka a gaggauce ya yi mata sallama ya wuce tana nan zaune tana cin farfesun kaji tana ta yi wa larai masifa wai bata saka mata kayan yaji sosai ba a cikin farfesun ba da yake ubanta ne ya kawo shi yasa ta yi mata ƙauro don har harbin larai mai aikin ta take yi da ƙafa ita ko sai haƙuri take bata don inda sabo ta riga ta saba duk ma'aikatan gidan sun saba da kalar zallar wulakancin ta sai gashi babu jimawa a sagir ya sako daga ɗakinsa ga alamu yanzu ya tashi daga barci yana zuwa kawai kwantar da jikinsa ya a kafaɗin hajiya zoya ran sai shagwaba yake mata ita ko tana lallashinsa A shagobe yake furta, momi dad sun tafi ko?" mishi ta yi, ta shafa kansa ta ce, "Eh, sun tafi mai son tun ɗazu azuma limshe idanuwansa yi bai ce komai ba ya zaro wayarsa daga aljihunsa ya dube ta ya ce. To momi bari na kira miki hasken nawa ku gaisa ko kin ga sai ku fara sanin juna tun daga yanzu Ta ce to my son ka san komai kake so ni ma shi nake so a rayuwata dole ne na ririta ka na gwada maka kauna yanda Allah ya ba mu kai ɗayan nan ina mai tabbatar maka ko za mu rasa komai babu abin da zaka nema ka rasa a rayuwar nan na maka alkawari in dai kuɗi na da rana za mu yi maka da su ni da mahaifinka wanda daɗan marmashi sagir ɗin ya saki a daidai lokacin da wayar ta shiga ta fara ringin sai dai kuma har wayar ta tsinke ta ɗaga ba alamun ba ta kusa da wayar abinda tunaninsa ya bashi kenan amma haka ya kara kiranta nan ma ba ta ɗauka ba dagowa ya duba hajiya zuwaira ya ce mam kin ga ina ta kira ba ta ɗauka ba ila ta kusa da wayar ne haɗe rai hajiya zuwaira ta yi ta dube shi sosai ta ce in ce ko dai ba kullum haka take yi maka ba kai ta kiranta sai ta ga dama tukunna take ɗauka. langwabe kai ya ce no mam na san ba ta kusa ne amma inda tana kusa ai ba za ta ki daga wayata ba maimakon Hajja zuwa rata saki ranta sai ma ta ƙara ɗaurewa gami da furta ka san ni duk wani abu da zai ɓata maka ba na ƙaunarsa ko da da ƙwayar zarra ne domin dan kai muke rayuwa haka ma farin cikin mana rayuwa kai ne gaba ɗayansa kaga ko dukkan abin da ke neman ɓata maka babu abin da zai hana ni yakin ko da karfin dukiya ne kuwa girgiza kai kawai yayi gami da murmushi a fili ya furta Mumitawa, Allah ya bar min ki sai lokacin ne ta saki fuskarta ta ɗora hannunta a kansa ta furta amin amma na lura ka fiye son tafi nan da yawa sagiyar in ce dai ko da an yi auren ba za ka mai da hankalinka gaba ɗaya a gare ta ba fiye da ni ko ka san dai ba zan jori hakan ba mai son riko hannunta ya yi cikin hannuwansa a game da furta kowa zan bata lokacin sa momina kin san ina son ki momina sosai dariyar farin ciki sosai hajiya zuwaira ta yi gami da ci gaba da kallon sagiyar dan wanda take jin sa uwa tsoka daya a miya ita kanta ta san rayuwarsa gaba daya ta ta'allaka ne ga shi da kuma farin cikin sa haka ya dan jima tare da hajiya ran kamin ya je ya gaida inna woro har yana mata tsiyar ta shakura manta ta bari masa yanga ya kusa yi mata kishiya ta shirya tsummokaranta ta koma vice quarter don kada ta dinga sa musu ido da kishin nan nata shaida amaryar tasa ita ko tana faɗin ta zo lafiya amaryar ba ta shakku kuma da tsohuwar zama ai ake magani dariya suke yi sosai wannan barkwancin da suka dinga yi da sagir ne shi ne ya saka zuciyar ta yin sanyi daga damuwar take ciki ya jima a bangaren inna wuro sannan ya fito ya shirya ya fice shaida abokinsa da matarsa domin su taya shi karasa haɗo kayan lefan da a yanzu aƙalla. ya zube kaya a akwatina sama da kala ɗari banda kayan barci da english west Shi dai burinsa kawai ya ga nurin nasa ta ƙara haskawa, don haka komai ya gani sai ya ɗauka, ya ce wannan nuri na san zai ƙara haska min ita sosai. Abokin nasa Sadiq da matar tasa kuwa? Dariya kawai suke yi akan wannan zakwaɗin nasa da yake yi. Kimanin ƙarfe biyu da kusan rabi na ranar ne su yaye lawan suna zaune shida abokanansa da kuma dadi albashir da kuma alhaji kabir da alhaji isa wanda suke makota ne kuma sun zo ne domin gayyatar amsar bakin nasa da suka ya yanzu bayan an gaggaisa ne shi kam dadi muhammad sai kallon fuskar yaya lawan yake ya rasa gane da wa yake masa kama ana haka dadi albashir ya miƙe tare da farta bari a kawo muku abin sawa a baki haka ya fito ya yi lawai ya dinga bin sirrin ɗin da kallo ya taɓe baki a ransa ya farta da arzikinsa a shaidai su ma to barkansu ai ko babu komai yarsu ta yi ɗan mutunci a idansa don shi kwata-kwata ya tsani tarayya da fakirai talakawa dadi albashir kuwa yana fitowa ya gamu da antimami tana aikin falo nan ya sanar da ita akan ta kaiwa baki ruwa da abincin da aka shirya musu kamun daga nan kuma ya juya ya koma ciki aka ci gaba da gaggaisawa irin tasu ta manya ana ta raha da dariya don sosai ya lawan ya saki jikinsa yana mai da zance Haka anti mami ta shirya komai a katon wuri, kamun ta koma ɗakin ta ta sanyo hijabin ta ta dawo ta ɗauki abincin. Kai tsaye ta ta san shiga falon baƙi. Haka nan ta ji ta na amsawa, gabanta na faduwa. Addu'a kawai take yi a ranta, kamun ta saka kanta cikin sitting room ɗin tare da yin sallama kanta na ƙasa. Amsa sallamar suka yi wanda a daidai lokacin ne yaya lawan ya dan dukar da kansa kaɗan haka a gami da ɗauko wayarsa daga aljihunsa domin jin ƙarar shigowar sako da ya a lokacin kuma daman bayansa na kallon ƙofar shigowa ba wai fuskarsa ke fesin ba a daidai yanayin zaman da suke a kujerun gurin a haka ya fara duba sagon sakir da yake tambayar ko sun isa lafiya shi kuma ya fara maida masa da amsa a takaice wanda hakan ne ya ba wa antimami damar ajiye musu abincin ta gaishe su fuska a duke ba tare da mata kalli kowa a gurin ba sauran fita daga gurin ta har tana tuntube don ita kam tana mugun tsarguwa da shiga taron maza ma a ina ne haka ta koma bakin aikinta ta gama da falon sannan ta nufi kicin wanda tana tsaka da aikin ne sai ga tafis ta shigo kicin din ita ma barmishi suka yi wa juna da sauri tafis ta karasa gurin antimami ta rungume ta cikin maganar shagaba take furta antimami shine kika yi tafiyar ki gidan baba asiya jiya baki ce na zo mu tafi ba ko Dan marmashi Antimami ta yi game da farta ayya barista ɗinmu. Na ga kina aiki ne a jiyan shi yasa, amma ki bari ranar Laraba ai zan koma. Kin ga sai mu je mu yi ni a can ko? Dariya ta fi su ta sosai na jin daɗi, wanda har sai da dimples ɗinta ya lotsa. karɓar mafaɗin hannun antimami ta yi ta ce bar na taya ki aikin antimami ƙoƙarin karɓar mafaɗin antimami ta gami da farta a'a ki bar shi kawai abin ki je ki huta ai turo ɗan bakinta ta fi ta yi ta ce a'a ni dai antimami ki kama wani abin ni kuma bari na je na ida miki wannan murmushi anti mami ta tace shikenan to na gode amma su mi ban jin matsin ta ba kwata kwata ta be baki ta fi ta ta farta hun hmm. tana aikin kwana dadi ne ya saka ta jiya ita kuma bata so zuwa ba daga na mata magana fa antimami shi kenan take ta min masifa wai dan ban san wuyar aikin nasu ba ne. ko baccin kirki ba ka yi a aikin kwana Na ce mata menene ai neman lada ne shi ne fa ta tafi har da wani kwallata dariya sosai antimami ta yi domin lamarin sumi sai Allah yayin da a fili ta furta sumayya kai sumayya Allah ya shirya ki tafi suna shirin magana sai ganin shigowar kaftin ta yi jikinsa sanye da kakinsa ai kamtani ta haɗe rai har sai da antimami ta lura da hakan shi ma yana ganin yanayin nata ya haɗe fuska sosai gami da ɗauke idanuwansa a kanta ya matsa kusa da antimami ya gaishe ta gami da ɗan langwaɓewa amma bai yi magana ba sai ita ce ta dube shi ta fiddo idanuwanta gami da farta ya yi lahi menene ya samu hannunka da bandeji haka haidar Ɗan limshe idanuwansa ya yi kamin ya buɗe sai duba antimami cikin wani tunani shi kansa ba zai iya cewa su wane ne mutanen nan da suka so ganin bayansa yau ba shin wane ne ma ya aiko su gare shi Sake rufe idanuwansa ya yi lokacin da ya tuna yanzu a hanyarsa ta baro barak ɗinsu ya taho zuwa gida ya hau titi sosai yana tafiya a cikin motarsa bai ankara ba kawai ya ga wata katuwar mota tayo kansa tare da kin kauce masa duk da shi ɗin yana ƙoƙarin kauce mata da kira Allah ya taimake shi ya yi da kauce mata wanda kamin ya yi yunkurin kaiwa sai ji ya yi harsashin na dukan motarsa ta ko'ina gashi kuma an yi rashin sa'a bai fito da bindiga ko ɗaya ba duk ƙoƙarinsa da ya yi na san kare kansa sai da bullet su, ya fasa glass ɗin motarsa ya daki gefen hannunsa ya fice wanda babu shiri ya yi ta maza ya ƙara taka birki sosai don ya zuwa lokacin har wasu daga cikin mutanen nan da suka kawo masa harin sun yi kan motarsa a guje da ƙafa sanda suka yi nasarar sace masa taya cikin ƙarfin zuciya ya saka ƙafarsa ya doki murfin motar tasa a daidai lokacin da mutum ɗaya daga cikinsu ya cin masa sai da murfin motar nareto da wani masifar zafin nama ya karasa fitowa daga cikin motar ya danne mutumin da yake a ƙasa tare da fusgar bindigar hannunsa da sakar masa bullet a kafa. tuni ko mutumin ya saki ihu duk da fuskarsa a rufe take da mask kuma kai da ganin bindigar tasu ka san ta manyan yan ta'adda ce yadda idan ana harbi har wuta ne ke fitowa a jikinta gami da zubawar bullet haka ko ya tsugunna cikin kwarewa da ƙarfin hali ya dinga sakar masa harsashi babu kakkautawa ganin yadda ya fara harbin wasu ɓangarorin jikin yan uwansu suna ratattakewa a ƙasa yasa su kwasa da gudu suka bar gurin shi ma a haka ya samu yadda bardigar yana tangadi ga kuma jini na zuba a hannunsa hankacif ya saka ya ɗaure gurin wanda zuwa lokacin har mutane sun soma zagaye shi suna masa sannu domin dukkan abin da ya faru ya faru ne akan idanuwansu kawai dai sun laɓe ne saboda tsabar tsoro a haka sai ga 'yan sanda duk da sun yi sun yi ya faɗa musu ko ya san 'yan ta'addan nan amma amsar dai ita ce a'a a haka suka ja motar su suka wuce da shi shi asibiti aka yi masa dressing ɗin gurin zuwa lokacin har Abbas ya samu labari ya zo shi ma shi ne fa ya ɗauko shi kuma a lokacin ne ya roƙe shi don Allah kada ya shaida wa su mami abin da ya faru dan kan hankalin hankalinsu ya tashi. dan shi haidar ɗin ne ya hana abbas ɗin shigowa gidan yana ajiye shi a bakin gate ya wuce shi kuma ya shigo gidan a yanzu to kuma jin tambayar antimami ɗin ne ya sa ya daure gami da furta babu komai antimami na ɗan ji ciwo ne cikin tausayawa take masa sannu so yake yi yayi magana amma kuma ya shiru lura da hakan da antimami ta yi cikin yar farawa ta furta ya dai soja kana son wani abu ne sai da ya dan marmasa masajin abin da ta ce sannan ya furta wai da soyayyar indomi nake so da kwai kuma na ga kina aiki kasa shi ta yi game da farta a'a babu komai ai ga tafi su nan juyawa ta yi ta dube ta ce barista kin ji abin da yayanku yake so kin ga sai ki bani aiki na ki je ki yi aikin yayanku ko ta yi magana, gami da karɓar mofa ɗin hannunta ita kam tafi su bata ji daɗin hakan ba ranta kuma babu damar da za ta ce wa anti mami ba za ta yi ba don haka ta amsa da to ciki ciki sosai ya lura da yanayinta wanda har kamar dariya za ta saba ce masa yake ji ganin yadda take cika tana batsewa har ido suka yi ta watsa masa wannan kallon nata shi ma kuwa shan muryayi gami da juyawa yana ƙara dafe hannuwansa mai zugi yana matse fuska har zai bar gurin sai kuma ya juya ya sauke idanuwansa akan antimami ya furta baki dadi yayi ne amsa masa antimami ta da faɗin eh mana wakilan sagir ne suka zo akan maganar aure ta ƙara she maganar cikin yanayin rashin jin daɗi na ganin yadda yayi wani ɗan dum sanda take masa maganar saboda ta san abin da ke cikin ransa shi ma Amma har gobe bata fidda ran Allah zai iya kaddartowa ta zama mata a gare shi ba. Idan kuma bai kaddaro ba to sai haƙuri da kaddar rabuwa ya sarki gagar misali. Bai sake furta komai ba ya juya ya sa kai ya fita daga gurin. Haka ta fi ta shiga haɗa masa girkin ba don son ranta ba, uwa za ta fashe kuwa, antimami kuwa ko da ta gama sanwar tuwon dawar kaka mamani ta ɗora, tana yi tana jin Tafisu da hira, aka Tafisu har ta saki ranta har ba ta san sanda ta fara dariyar nishadin labarin da antimami ke bata ba ba ta san me yasa ita dai take farin ciki da kasancewarsa guri ɗaya da antimami ba don haka ko da ta gama girkin nan ma antimami ta lallaba ta akan ta je ta kai masa ɗauka ta yi ta fito a tunaninta za ta same shi a falo amma sai ta ga wayan ta bai siraran bakinta ta yi tare da dosar ɗakin nasa nan ma da ta shiga ba ta same shi ba sai dai ta ji ƙarar ruwa a ban ɗaki alamun sun nuna wanka yake yi ajiyewa ta yi a nan tare da baro ɗakin Kicin ɗin ta koma ta kama wa antima mai girkin har suka kammala sannan suka wuce ɗakin kaka mamani gaba ɗayansu wanda a can suka iske momi zinatu ita ma. A bangaren su dadi kuwa suna gama motsa bakin su ba bata lokaci aka saka lokacin ɗaurin aure nan da sati biyu masu zuwa. Tun da dama siyaya lawan sun taho da kayan saka rana da sauran kayan al'ada wato ya rage saura lefe wanda yaya lawan ɗin ya ba su tabbacin cikin satin nan za a kawo su. Duk da dadi Muhammad ya furta ba sai sun wahalar da kansu da wani lefe ba amma shi yaya lawan ɗin yaki don burinsa kawai a ce shi dai wani ne a nune da kuma aikace aka suka yi sallamar mutunci don har inda motar take sai dadi muhammad ya raka su suka ƙara musabahar ban kwana a karamce wanda a san da yayi lawan ya juyo don shiga motarsa hakan kuwa ya yi daidai da fitowar antimami Hannun ta ɗauke da ɗan dosbin ɗin kaka mamani wanda ta zo zub da shara a dram ɗin da ake sakawa na wajen gidan kuma da yake babu wata tazara a tsakaninsu karafko idanunta ya fada a nasa wanda shi ma ya ganta uwa a mafarki ni ya ji numfashinsa ya nemi ɗaukewa Babu shiri gaba ɗayansu suka fara matsatsaka idanuwansu a firgice domin tabbatar da shan abarci suke ganin junansu ko kuwa a farke wanda tuni daman dosbin ɗan hannunta ya jima da silalewa ƙasa. Sharar ta malale mata a dukan kafafunta. ganin kallon wani guri da lawan din yake yi ya saka dadi muhammad su ma suka juya domin su ga me ya ja hankalinsa haka suna masa magana uwa baya cikin hayyacinsa ita kuwa antimami tuni wasu mashahuran kwalla suka fara biyo kuncinta zuciyarta na mata zafi da raɗaɗin ƙuna Tana mai sake tunowa a kunnanta sanda ta ji yaya lawan ɗin da matarsa Zuwaira na haɗa tuggo akan mijinta da ita kanta ba tar da su ɗin sun san tana jiyo su ba a daren da aka nemi almustafa aka rasa. Ji take yi to kamar yanzu ne suke maganar a cikin kunnuwanta babu shiri ta juya da sauri ta bar gurin cikin sabon kuka mai tada tsohon miki na ciwon rayi. Yunkura yaya lawan ɗin yayi shi ma zai bi ta ciki uwa wani mara hankali Ɗaya daga cikin abokanan yi lawan ɗin ne wato Alhaji Mudassar shine ya riko shi tare da faɗin a ah, Alhaji lafiya kuwa ko ka santa ne Suko su dadi Muhammad zuba masa ido kawai suka yi tare da tsimayin amsar tasa cikin sake dabarbar cewa yaya lawan ya fara kama kama yana faɗin a'a ku yi haƙuri wallahi ta yi min kama da wata kanwar mu ne da ta bata da jimawa shi yasa kuka ganna a haka amma ina gaba ita bace ba ma dadi Muhammad na jin haka tuni zuciyarsa ta fara kai kawo na tunanin ko dai ita din ce To kuma sai ya tuna ai ita hanti mami ina da yan uwa a garin nan. Dan shi a zatanta babu Asiya da mijinta Malam Tsalha sune ne ƴan uwanta na jini. A fili kuma a farance ce Allah sarki ai babu inda ba a kama daman a duniya. Allah kuma ya bayyana muku ita lafiya da Amin suka amsa yayin da suka yi sallama ƙarshe suka shiga mota suka wuce su kuma su dade Muhammad suka dawo cikin sitirin ɗin shi da makotan nan nasa domin matsa musu da yayi su dawo su ci abinci tare su ma. Mai sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Don Allah ba ni so ba ka bar ni in har ka bar ni shin ya zan yi zuciya na gama na baka.